rahimahullahu kana iya koma wurin ka dinga canje canje yanzu ku sashi da wannan littafin koma can wurin ka biyu a ba sauran littafin sai ka fitar da wannan can ka fara bacci sai ka dawo nan can wurin a da ɗan sauƙi sauƙi ana ina kallo kallo nan kaga ya fa nan ya fa nan in na tashi kallon wa'annan ka rikitan ba na iya ganin shi قوله رحمه الله لما قضى رب العباد الأرشق لتكلمي يا كريم لما قضى رب العباد الأرشق فتكلمت ببيان قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ذكر ثاني ولقد روى حقا أبو الدرداء إذا يعني يهتز قلب الأبد عند سماعه بقدر هلاوة الإيمان ما مثله أبدا يقال برعيه كان يا أهلا هذه فيه النزول ثلاث ساعات فإه كن ينظر في الكتاب الثاني يمهو ويمهو ويثبت ما يشاء بحكمة وبرحمة وحنان فترى الفتى يمسي على حال ويص أباهما عن الثاني هو نائب وأموره قد دبرت ليلا ولا يدري بذاك الشان والساعة الأخرى إلى عدن مساء هي هو ماني الرسل ثم الأنبياء ومعهم الصديق كجبان فيها الذي والله لا عين رأت ولا سمعت به الأذنان كلا ولا قلب به خطر وشاء سلطان والساعة أخرى إلى هذه السماء هل من تائب قدمان أو داء أو داء أو مستكثر أو سائل سوء الإحسان حتى يصل حتى يصل للفجر يش حتى يصل للفجر يشهدها مع كتلك شهادة القرآن هذا الحديث بطوله وسياقه في سنة الطبراني دي أن لجا أنفسرا كنت كأساك فسرا أما دي أن أنفسرا باكومي لما قضى رب العباد لو كتن محل السنباي يا halitta يا ينكي الارشي ma'ana ya halitta al'arshi قَضَ الْأَرْشَ كِنَا رَبُّ العباد قضى رَبُّ العباد فَائِلِ عَلَى عَرْشَ قَلَ تَكَلَّمِ فَتَكَلَّمَتْ بِبَيَانِ أَيْنِهِنْ الجنة تَيْمَ جَنَا دَ بَيَانِ أَيْكَ جاني جَانِ tunda gidaje ne gari ne قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ما ذكرت له ما ما ذكر ما ذك ما ذكرت ما ذد ما ذكرت له من الإحسان يايك ما ذكرت له من الإحسان إنا إذا لذي قلت سيأنقم أبايانا إنا داوى عبد السلام الكبول هيك عجاب قصة قصة ما ذكرت له من الإحسان قد أفلح العبد تبص باوا يا ربوتا الذي هو مؤمن وانا شيء مؤمنين ما ذدخرت له أبو بوان أجئ مصر من الإحسان ولقد روى حقا أبو الدرداء إذا كأويمر أثرا عظيم مشان ولقد روى حقا حقيقة أبو الدرداء ya ruwaito tabbas zaka wannan maganan aljanna ta yi magana wato abu darda shine miru. abun da ya ruwaito asarar azimar shani wani hadisi mai girman lamari bul القلب inda عند سمائه طربا بقد imani ya الإيمان يهتز abdi, zuciyar bawa za ta girgiza. inda sama'ihi dole in ka ji wannan hadisi har ka san shi har ka fahimci abin da ake so to dole zaka kada zaka kadu farban da murna bi qadari halawatil imani daidai da irin imaninka da wannan maganar ma mithluhu abadan yuqalu bi ra'yihi aw kana ya ahla bi dhal irfan ma mithluhu irin wannan magana riwaya Abu Darda'i abada ma mithluhu abadan yuqalu bi ra'yihi ba irin sa ne ba mutum zai magana da ra'ayinsa wannan ya wuce ra'ayi aw kana ko a ce ya ahalan bidal irfani ko kuma ya kasance ra'ayi ya ala ya jama'a bidal irfani fihin nuzu lutala su sa'atin fa'i da hunna yan turufil kita bisani fihi a nan a salasun nuzu an nuzu lutala fihi kenan akwai sauka uku da Allah ya kan yi a dare yakan sako sa uku salasu sa'ati da ɗaya sa'ar yanzuru fil bisa sani yana kallon littafi na biyu banda lauhul mahfuz wannan wanda abubuwan da aka rubuta kafin a shigar da su zai kalla yamhu wa yasbitu in ya duba littafin yakan goge yakan tabbatar wani abun wannan an canza masa kila ya tuba kila ya yi kaza wa yathbitu ma yasha bi hikimati wa bi izzati yana tabbatar da abin da izzarsa wa bi rahmatin wa hanani fataral fata zaka ga yaro yumsi ala hali yayi maraice a cikin wani hali wa yasbihu fi siwaha ya waye gari da rana cikin wani hali Allah ya tafi da sa da yamma yana can cikin iskancinsa da safe sai ka zo kai karo da shi ya zama rahibi daga cikin rahibai na wancan wanda mai ulul humma yake kawowa yace wani yaro ya san shi dan iska ne a gari a anguwa tunda yaran anguwa na kan mun san su kaf mun san mu ƴan anguwan asalan wannan ɗan gidan wane ne wannan ɗan gidan wane ne ga halinsa kawai ya tadda shi ya masallaci yana ta kuka wane me ya faru sai ai mun je wa'azi ne gashi gashi gashi gashi gashi gashi to labarin zai yi tsawo sai mu gitsile shi kaga dai abin da ake sa nuna mutum kan canza gashi da yamma kaza washi gari ya zama kaza ما هما مثلاني آه، آه، هكذا يقول إيه يا ابنك آه، فتر الفتى يمسي على حالي ويصبح في سواها وني حالين دبا ما هما مثلان بس زمو إلي أبدا نسافا كي ما صلى سوى فقاس واسوى Allah sai ka karanta ina neman ka da abin kai ko kana na kana shiriri ta ka tafi kasuwa kwana nawa ya rige maka tsaka koma gida sai da sai da littafi za ka je ka kai musu ina ga sai an maka dokan ba sai da littafi don irin ku ne za a ce ga kuɗi ga ilimi ba wani ga kuɗi ga ilimi in za ka tsaya kai karatu ka tsaya kai karatu sosai akwai aiki a gaban ka ja in kuma ban gaya maka gaskiya ba na cuce ka siwaha ma huma misilani huwa na'imu kabiru bai dan yawa ba kuwa mina wurin eh, huwa na'imun wa umuruhu qad dubbirat laylan wala yadri bi dhaka kashani. huwa na'ima yana kwance yana bacci da daddare wa umuruhu qad dubbirat al'amuransa an shirya masa su an tsara masa an canza masa an bashi bukami ya juya ya zama wani abu daban lailas wala ya dari bida kashani bai san wannan lamarin ba wasa'atul ukhra ila adadin masakin ahlihi huwa safwatul rahmani to an rasa gaba daya wasa'atul ukhra to kai babban matsafin ko kai zaka tafi tun da kana masu sihiri ne guda biyu sihira ne sahiru babban sahirin da shi wancan rahibu ne ko wane ne ne والساعة الأخرى إلى عدن لا لوكتين تو يكن سكو عدن إنان عدن مساكن أهله ولي مذو نان عدن هو صفة الرحمن الرسل ثم الأنبياء ومعهم الصديق حسن bu falatakun bi jabani ar-rusulu manzanni summal anbiya sannan annabawa wa ma'ahmu siddiqu akwai siddiqu tare da su to ba za ka zama manzo ba ba za ka zama annabi ba amma za ka iya zama siddiqu tashi kawai yunkura amma fa akwai aiki hasbu fala kun bi jabani ya isa kada ka zama tsorashi gaba ɗaya ɗaɗɗake duniya ka kayar wai kada ka yi zaton in ka ɗaɗɗake duniyan kayar za ka huta ina za ta biyo ka to in mutane suka zo neman duniya a tare da kai ba su samu ba kai za su kwada, kayan musu bakin ciki fi hallazi wallahi la ainihin ra’at kalla wala sami bihil uzunan. A wannan gidan adanu din nan, fi hallazi wallahi la ainihin Ido bai ga abin da ke ciki ba, idon mai ido bai taɓa ganin irin aljanna a danu ba. Kalla bari ba ido ba, wala sami'at bihil udhunani kunne ma bai taba ji ba da abun da ido ya gani da abun da kunne ya ji wanne fi yawa kai tunani fa eh eh shi ya fi na kunne kai yanzu abun da ka ji labari ba gan shi ba bai fi yawa ba eh au da da gada kana shi ina ji ya fi yawa tunda duk abun da ka gani da idon ka kunne ya ji hmm? ka ji tunda labari ne ka ji akwai ciyawa kaza akwai gamba kaza akwai menene kaza duk ka ji labarin ne duk abun da ka gani to zaka ji labarin za a yi maganar shi to kuma abun da ka ji wanda baka sani ba fa to dai amma abin da ake so ido bai gani ba to ai kunne ma bai ji ba kalla wala qalbun bihi khatar al له تعالى الله ذو السلطان كلا ولا قلب خطر المثال به كوزوتيا بتأيي ساقو مثال سبب تعالى الله ذو السلطان والساعة الأخرى إلى هذه السماء يقول هل من تائب ندماري ساعة أقو إلى ونن قسم يكن سقو زوا سما تقصى yana mai cewa hal min ta'ibi akwai wani mai tuba amma fa na ba tuba da busasshiyar tuba babu nadamu ba niyyatu Allah ya uda kai hatta babu tarkul ma'asiyati tuba ne kawai da ya taso to wannan tuba ba a karɓar shi labudda min nadami labudda min niyyati labudda min tarkil ma'asiyati in abu ya shafi haƙƙoƙi ne tsakaninka da mai haƙƙi to wannan labudda sai an walwale shi kuma. أو داء أو مستكثر أو سائل أعطيه إني واسع الإحسان أو داء كوني من دعائي أو مستكثر أو سائل إنما سبقاتك لك كما ينتهي نام بكاتا إنا ما سبكاتا أعطيه زنباشي إني واسع الإحسان حتى يصل للفجر ب... حتى يصل للفجر ب... بشهادة يا كي يا حتى يصل للفجر يشهدها مع ال... amlaki til ka shahadatul qur'an hatta yusalli al fajr har ay sallan asbahi yashhaduha ma al amlaki til ka shahadatul qur'an wa anna qur'an ya faɗi. hadha al hadi subitu lihi wa siyaqihi wa fi sunnati wannan hadisi bitulihi da tsawonsa da sigarsa da cikarsa yana cikin tabarani sunan hadisin tabarani littafin tabarani don zai kaga muskilan kanta da a ce tambayoyi da ake da gaske ne wannan hadisi a ina za mu same shi to ka je kana yi tabarani ba za ka ce bari in je laburare ba ko wannan hadisin kaɗai ya isa ka sai tabarani ko babu wani abu a ciki ballantana ma za ka samu wani abu in dai kana da yadda za ka yi ka kyale wanda bai da yadda zai yi sai ko muna da yadda za mu yi kayanmu kuɗinmu na tufafi ne kuɗinmu na gida ne kuɗinmu na abin hawa ne kuɗinmu na abinci ne gashi mun bar abincin zukata tunda zuciya ba ta shan kunu ba ta san shayi abin da take sha ilimi ya kamata a raba biyu ai in wannan eh, an sayo abinci da shi to wannan kuma a sayo abincin zuciya da shi sai dai ta bakin nasu da samu gane mun tsaya nan amalul kulu dari biyar Stop.